توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن الحمد لله نحمده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 uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah muna kuma yabo gare shi da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na masallatu masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yini na talata sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne hudu ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miladiya, a mu na sha uku ya kulu Allah wa ta'ala wa ma arsal namin rasulin illa li yuta'a bi ibnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك wa الله واستغفر لهم الرسول لوجب الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah maɗaukaki a wannan ayoyi guda biyu ta 64-65 a suratun nisa'i a siyakin dai bayanin wajibcin karɓar hukunci da miƙa ko kai ƙara da zuwa hukunci zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar Allah da hani akan aje wurin duk shari'ar da ba ta Allah ba to a wannan siyakin Allah madaukake yake karrara mana cewa wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba ba mu aiko wani manzo ba asali kamar a ce ne wa ma na rasulan min ɗin ana sa ta domin ƙara wato tabbatar da da kuma zurfafa shi korewar ya zama korewar ta tabbata cewa babu wani ɓangare na abin da zai iya shiga ƙarƙashin wannan suna na rasul da zai fita daga ciki ma'ana duk wanda ya cancanci a kira shi manzo wanda ya tabbata manzo ne na Allah to Allah ya ce ba mu aiko shi ba illa li yuta'a sai dan ayi masa da'a to kun ji babu wani manzo da Allah ya aiko sai face ya aiko shi ne dan ayi masa da'a nan haka zaka fassara dan ayi masa da'a eh, lamun irin wannan ana ce mata lamun ne ta ta'alili yawwa lamun ce ta ta'alili kuma tana bayanin sababi me dalilin da ya sa Allah ya aiko manzanni shi ne a musu da'a shi ta wannan lamun ba ta sairura ba ce ta aƙiba da take magana kamar abin da ya shafi a ƙaddara duk da akwai ma'anar hakan a ciki kowa in abu ya faru to ne za a yi wancan zance amma asali abinda ake so a faɗa a nan shine abinda Allah ya yarda da shi ya yi umarni da shi kuma zai ba da lada a kai da iradarsa shar'iyya shine duk manzo to abi shi wato kamar yadda ya faɗa ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ta malamai cewa can tabbatar da la ilaha illallah nan kuma tabbatar da muhammadu rasulullah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun isbatu al-ubudiyya lillah nan kuma wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah isbatin tabbatar da wato risala da kuma ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idinillah da izinin Allah eh da izinin Allah kauni ko shar'i shar'i ko yawa, tin kuma ya riga ya auku duka kauni da shar'i hmm. da duk yana zai iya daukar wannan walau annahum idzalamu Allah shi inda a ce yayin da suka zalunci eh, zalamu anfusahum yayin da suka zalunci kawunansu suka aikata abin da ba daidai ba ja'uka da sun zo zuwa gare ka fastaghfirullah kuma su nemi gafarar Allah wastaghfara ar rasul kuma manzan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman musu gafara da wajadullah tawwabar rahima da sun samu Allah a matsayin mai yawan karɓar tuba kuma sannan mai yawan rahama da jin kai ma'ana da Allah ya karɓi tubansu kuma da Allah ya ji kansu yayin da suka yi wancan abu da ba daidai ba da sun zo wurinka suka nemi Allah ya gafarta musu su roƙi Allah su ɗin kuma manzo shi ma ya roƙan musu gafara to da Allah ya yafe musu fala wa rabbika Allah ce na rantse da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun hukuntar da kai ma'ana sun yadda sun amince kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahu dangane da abin da ya auku a tsakaninsu summa sannan bayan sun kawo hukuncin ya zama la yajidu na fi anfusihim harajan ya zama ma'ana sharaɗi na samun imani ɗaya shine a kawo ma hukunci ya rasulullah na biyu ya zama a zukatansu babu wani kunci duk abin da ka yanke sun yadda mimma qabaita daga hukuncinka ko yusallimu to abu na uku shine su sallama kada a samu wato wata damuwa kuma su yadda da wannan hukunci su yi wuya zuwa ga wannan hukunci wannan a dunkule shine fassarar waɗannan ayoyi malam sa'adi yana cewa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana ba mu labari ne labarin da lafazin labari ne amma ya kunshi umarni da kwadaitarwa eh labari ne amma ya kunshi ne umarni da kwadaitarwa Allah ne yake faɗar cewa bai aiko wani manzo ba sai dan ai masa da'a kaga wani ai labari ne to amma me ake nufi ana nufin ana umarta ku ya kumu menai manzo fa ku yi masa da'a domin dama dalilin aiko shi shine ku yi masa da'a an gane abu ne ma'anar labari amma yana nufin umarni wato kwadaitarwa kan ɗan'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jawuwa zuwa ga hukuncinsa kuma ya yi bayani cewa asali da gaya manufa ta farko kuma ta ƙarshe ta aiko manzanni baki ɗayansu dalilin aiko kowane manzo ba don ya zo haka kawai ya ce shi manzo ne kuma ya faɗi ya mutu ranar mutuwarsa rayuwarsa ta ƙare shi kenan magana ta ƙare ba a'a ya zo ne a matsayin Allah ne ya aiko shi kuma a matsayin a karɓi saƙo daga wurinsa kuma a bauta wa Allah da umarni da ya zo da shi tilas ne a yi masa ɗa'a. wannan kun yana nuna kamar da malam zai zo ya ambata mana cewa manzanni Allah ma'asumai ne masumai ne eh, tun da ya ce a yi musu da'a mutlaƙan ya kawo wani sharaɗi ba ya nuna kenan duk abin da suka faɗa ba kuskure an gane yawwa don haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi umarni ba ka waiwayen za ka yi ko ba za ka yi ba a kawai za ka yi wajibinka ka yi in ba haka ba ka saba wa Allah an gane abu duk zancen da muke a wannan kwanakin a wannan siyakin duk wannan abin yake so ya tabbata sannan mana ya ci gaba da cewa matuƙa da gaya ko dalilin sababin aiko manzanni shine su zama abin biyayya ma'ana abin abisu duk wanda aka aiko musu manzanni din nan wajibi su jawo zuwa gare su a cikin dukkan al'amuran da suka umarce su ko umarnin da suka yi musu ko kuma abin da suka hana su wannan shi ne dalilin aiko manzanni duk abin da Allah ko in duk abin da manzan Allah salama ya bayar na umarni to a bi shi ko ya saba wa san ranka ko ya saba wa al'adun garinku ya saba wa al'adun eh, inda kake zaune da gargajiyar garinku da unguwarku da fadar wane da fadar wane ko ya saba manzon Allah za a bi sai a aje al'adar da aka saba rayuwa a kanta ke idan aka ce ga maganar manzon Allah san ta rushe al'adar kowa da umarnin kowa in sun yi karo eh in sun yi karo hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wani kuma daban ko malami ko sarki ko mai unguwa ko hakimi yace kaza za a yi bayan ya saba wannan manzo Allah to manzo Allah za a ga an gane wannan wannan shi ne fa umarnin Allah shi Allah da ya aiko manzo abin da ya ce aikin idan haka kenan wajibin duk musulmi babba ne shi ko karami ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kan wata al'ada da ta saba wa ta manzon Allah to wallahi zaman sa lafiya shine ya barta ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wannan shine zaman lafiya a ah, sannan kuma su zama abin girmamawa irin girmamawa wadda mai biyayya yake wa wanda ake wa biyayya wannan yana nuna maka ashe din mai biyayya yana girmama wanda yake wa biyayya haka ne? ta irin wannan girmamawar ban wanda ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafi wanda kake wani duk wanda kake girmama shi wajibinka in kana so ka zama mai imani girmama da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi girmama da kake wa babanka tafi girmama da kake wa babarka tafi girmama da kake wa mai unguwarku da ku da ne da sarki da gwamna da shugaban kasa da duk wanda ma suke kasa da su ko da ban faɗa ba ne ne girmamawa da kake wa manzan Allah sallallahu tafi girmamawa da kake wa kowa a duniya wannan kuma ina jin ko su kansu wanda aka ambaci waɗannan lafuzan ai wajibin su yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya fi su daraja bai kamata mutum ya ji haushi ba ai an yi zancen manzon Allah ne ba kai aka ce ba a manzan Allah ai an fahimci zancen to don haka dole ne me yasa ko a soyayya waye a cikin mu yanzu ya kai daraja sayyidina Umar amma me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Umar da yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai sai shi kansa lokacin iya fahimtar sa kenan ya dauka mutum ya fi son kansa sama da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai ya ka canza sai ya zama ni ka fi so sama da kai kanka wani ita ce dama fasarar annabi aula bil mu'minin min anfusihim zaka kai kanka annabi ya fi ka matsayi a gun kanka kai to shine in ka yadda da wannan ka zama mumini to ashe kenan wajibi kowa wanda ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama masa ya minka masa ya yadda ya fi shi kuma dokarsa ita ce doka idan yana da wata doka da ya dora wa mutane sai aka ce ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ya aje wannan doka ya daina amfani da ita yana san ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci nasara ya zama Allah subhanahu wata'ala ya karɓe shi a fadarsa ranar kiyama to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya ya Allah ka sanya mu cikin mabiya kuma masoya masu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa da'a a sannan yace sai ka wannan magana da na ambata ɗazu cewa a wannan magana ina masu littafi dai kuna biyu ko kuna ganewa yau mu yi hausar ita kadai zai taimaka mana wajen saurin fahimtar da rage mana lokaci wannan aya tana tabbatar da cewa manzannin Allah gaba ɗayansu ma'asumai ne za sa kuskure cikin abin da suke isarwa daga Allah da kuma cikin duk abin da suke bayarwa na umarni da kuma cikin dukkan abin da suke hanawa na hani ma'ana in manzan Allah ya ce ƙalallahu ta'ala to babu ƙarya a ciki babu kuskure duk abin da ya isar Allah ne ya ce ya isar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jama'a ku yi kaza to Allah ne ya ce ce yi' in manzan Allah sai ya hana wani abu ya ce jama'a ku daina kaza to Allah ne ya ce ya hana mutane babu son zuciya a abin da ya ambata in akwai wani abu na kuskure da zai iya aukuwa to a iya rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma take Allah zai masa magana cewa wannan abun baya cikin abin da muka ce a yi don haka a dakatar da shi ban da shi an gani ko in ya ɗau wani mataki sai a ce me yasa ka ɗau wannan matakin kaga an masa gyara to a rayuwarsa akwai wata magana da fahimta ce ta malamai na tauhidi a dunkule daga irin waɗannan maganganun da ayoyin wanda nakan yawan nana ta muku a cikin darussa cewa dukkan abin da manzan Allah sallama ya zo da shi ya bayyana wa mutane khabaran au amran au nahyan ko labari ne ko umarni ko hani au hukuman ko hukunci to dukkanin wannan abun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun tabbace ne abin da Allah yake nufi a bauta masa da shi ba kuskure a ciki kuskure yakan auku ne kawai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi wani abu Allah ce mai yasa kamar gashi nan da yawa a cikin alkur'ani kuma ba wannan ba nuna rashin ladabi ba ne. ya Allah dama wani umarni bai gabata ba domin shi baya sabawa Allah sai ya yi wani aiki a cikin mu'amalolin da yake da mutane sai Allah ya dakatar ya ce a banda wannan cikin abin da ka fahimta wannan a cire shi kar ai kaza kar a sake to wannan hukuncin shine zai zama na ƙarshe har in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan wani abu to wannan shine addinin ƙarshe ai kun ba ku manta wannan zancen ba ku rike shi gamgam yawa babu kuskure a maganganun manzan Allah sallallahu wanda aka kawo mana bayan rasuwarsa tun da ya rasu Allah bai gyara ba bai ce akwai kuskure ba to babu wani dan adam da zai kawo maka kuskure a cikin maganganun manzan Allah sallallahu kuma ya karbu kun gane wannan mintan shi ma a rike shi qur'ani ba kuskure hadisan manzan Allah sallallahu da suka tabbata malamai suka yi aiki a kansu suka tabbatar da wannan ya inganta eh manzon Allah ya faɗa to shi ma ba zancen ka ce masa kuskure an fahimci wannan ne abin da Allah ke nufi manzo ya faɗa kuma ya faɗa kuma wajibin mu mai aiki da shi in na aiki ne in na karɓa ne da gaskatawa mu gaskata Allah sa an gane wannan ne ma'anar wannan domin malamin yake cewa domin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi musu ɗa'a ɗa'a mutulaka ɗa'a da ba a yi masa kaidi ba ya ce abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abi shi kawai ya ce bai ce in yayi kuskure ko in yayi daidai ko in abin nan abi shi in yayi daidai ba kada abi shi in yayi kuskure kai waye ka san annabi yayi kuskure kai waye ko baka isa ba babu mai sanin wannan sai wanda ya fi shi shi ne wanda ya aiko shi shi ne wanda ya halicce shi shi ne kawai zai iya gane ya san cewa nan gurin ba haka ya gaya masa ba to kuma da shi yanzu baya nan yanzu muna karanta ayoyi ne muna karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da muka samu ya ce to gaskiya ne babu kuskure a ciki falau inda a ce cewa su Falawula, annahum masu inda a ce su ba da ba a ce ba ma'sumai bane su to la yusharri'una ma huwa khata ba za su shar'anta abin da yake kuskure bane ko lima amara ko lima umira bi zalika mutlaqan saboda umarin dama tun da yace ko ma ba ma'sumai bane ko me tun yace a bisu to dama ba saba umarni da abin da yake ba daidai ba an gane don haka in dai manzo ne yayi umarni to umarninsa daidai ne ba kuskure ba ne faɗin Allah madauki da yake bi iznillah ai da da'a ce ka ko a min al-mutsi sadiratun bi qada'illah nan da zaka zama mai da'ar arewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana aukuwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa ma'ana babu abin da zai auku sai da kaddarar Allah nan kun ga kamar mal ya da fasara menene cewa ba abin da zai auku sai da kaddarar Allah hmm? kamar me yake nufi ma'ana izinin Allah yana nufin kauni ana hmm? zai iya daukar duka yawa zai iya daukar duka eh, da kadari kai kadari kauni da kuma a kadari shari'i hmm. don an yi tilakin zai dauki wannan zai dau wannan don haka a cikin wannan akwai tabbatar da ƙaba'i da kadar da kuma a kan neman taimakon Allah da bayani domin tun da Allah ya ce abu baya aukuwa sai da izininsa to in kana son kai abu sai ka ce ya Allah ina neman taimakonka domin shine mai bada izini ai ko za ka fahimci wannan daga faɗin ba abin da zai auku sai da izinin Allah da bayanin cewa ba zai yiwu mutum ba la yumkinu insan in lam yu'inhu Allah in Allah bai taimaki mutum ba to ba zai yiwu ba an yi ar-rasul ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba umarni ne na mutum ya kafa hujja da kaddara ba in an ce yabin manzon Allah sallallahu sai ya sai ce ai Allah ne bai in bai in be yi da'ar ba sai ce Allah ne bai nufe ni ba an gane yawwa domin Allah shi ya riga ya da umarni shi yasa dama fassarar da tafi a nan a fassara wannan izini da cewa izini ne shar'i cewa wal alladhi yaqtadi amra Allah ko yawwa ta'atar rasul wa nahya Allah ma'asiyatar rasul yawwa umarnin Allah na aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi a wannan izinin da kuma an hana ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukaki sai ba da labari dangane da karimcinsa mai girma da kyautayinsa cewa Allah maɗaukaki mai kyauta ne mai karimci ne Allah baya rowa sannan kuma da kiransa ga duk mutanen da suka aikata miyagun ayyuka cewa su tabbatar da wannan laifi cewa su masu laifi ne kuma su tuba su nemi gafarar Allah in suka yi haka to Allah zai gafarta musu shi yasa yace walau annahum idzalamu anfusahum ina ma a ce da a ce yayin da suka zalunci kawunan nasu dinnan aka ce su je suka yi hukunci bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki suka tafi wurin dagutu da a ce uka, sun dawo sun zo wurin ka. wurinka na bi dhunubihim suna masu tabbatar da cewa su masu laifi ne Ba na biha suna masu kaskantar da kai suna nadama akan waɗannan zunubai da suka yi fastaghfirullah kuma su nemi gafarar Allah akan abin da suka aikata wastaghfara lahum ar-rasul shi ma manzo ya neman musu gafara su sun nema sun roki Allah sun ce ya Allah ka gafarta mana kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roki Allah ya Allah ka yafe musu gafarta musu to da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima sun samu Allah subhanahu wataala ma'ana da ya bayyana musu cewa lalle Allah subhanahu wataala ne yawan karɓar ba ne kuma sannan mai jin kai ne ma'ana lataba alaihim da Allah ya ga ya karbi tuban su ta hanyar ya gafarta musu zaluntar kansu da suka yi ya ji kansu ta hanyar karɓar tuban ya karɓi tubansu ya yafe musu ya kuma ba su taufiki cewa su tuban domin shi tuba baya aukuwa sai Allah ya maka Za zaka iya zama lokaci mai yawa kana fata kana burin ina son in tuba ina son in tuba wallahi zunubin nan ya ishe ni ina fata in tuba to idan Allah bai baka tawfiqin ka tuba ba sai ka ga kana ta wannan taswifin cewa zan yi zan yi zan yi sai ka boka kasa daka Allah ya ba su tawfiqi sannan kuma ya ba su lada akan tuban da suka yi kaji gata kai kai zunubi kai zunubi sai ka tuba to in ka tuban sai a yafe ma kuma a baka lada wannan mai falala ce kowa fasa ba karamar falala ba domin ne sai ina ka gano wannan in aka ce an tuban maka an karbi tubanka ba magana ta kare ba to tawaban kenan in an ce rahiman din me kare ne na jin kai falala da lada kuma da za a kara maka Ya fi Allah mai karɓar tuban bawansa ne kuma sannan mai kyautayi ne masa bonus eh, je maka bonus ƙari akan abin da ka nema Allah ba a neman abu a wurinsa ya baka iya shi zai baka yi shi kuma da ƙari saboda ne eh, me yasa aka kasa addu'a zuwa kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai mene du'a'u masala idan kai du'a'u ibada ma'ana ibada ce ko ta bikiri ko sallah ko makamancinsu a ciki ya tabammanu su'alan ko in lam tas'al ko da baka yi addu'a ba to amma sallar ta kunshi addu'ar kuma sannan bayan kayi sallar duk abin da ake samu a ciki na falalla da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata wanda ya sallah za a bashi kaza to sai fa ka samu saboda me saboda kai ka zo ba ka roki wannan ba kuma gashi ka samu in kuma ka roka sai mu koma kan ka'idar o mas'ala Allah cikin hukuncinsa ya sani in abin nan alheri ne gare ka ya so ya baka sai ya baka in kuma ya so sai ya aje maka shi a matsayin wani lada a lahira ka yi addu'a ba a biya maka bukatar ba amma an aje maka lada ko kuma an kaddara wani abu mummuna zai same ka sai a kaddara an fasa shi ma wannan wata ne ce halala kullum muna faɗin wannan da maganar saidina umar da yake cewa shi baya yin hammin ijaba abinda da yake yin hamminsa shine addu'a ma'ana ba abin da yake yi masa wahala shine addu'ar ba maganar ma'ana abin da ya fi damunsa shine ya samu damar ya addu'a domin ya san in yi addu'a to ba ta faduwa ƙasa banza ba maganar amsawar ba ne domin in dai yi ɗayan abubuwa uku nan za su faru ko a amsa ko a aje masa lada ko a kawar masa da wani mummunan abu da zai same shi sai Allah ya fasa ya kyale shi alheri ne ko ba alheri ba duk yana cikin karamin Allah da judinsa Allah ya kara mana sai ya ce wannan zuwa da aka ce walau annahum izzalamu anfusahum inda a ce yayin da suka zalunci kawunan su ɗin ja'uka sun zo maka malam anan shi malam abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa wannan zuwan da aka ambata ja'uka dinnan ilin rasuli cewa a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mukhtassun bi hayatihi yake banci rayuwarsa ne rayuwarsa wacce rayuwarsa ta duniya yawa kafin tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko kafin tabbatar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ijma'in duk musulmin duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta duniya ta kare ranar litinin sha biyu ga watan rabi'in al-awwal ko a shekara ta sha ɗaya bayan hijira duk musulmin duniya da bai yadda da wannan ba yau yana da matsala a imaninsa kun gane annabi sallallahu alaihi rayuwa dai ta duniya ya kare ta Allah ya dauke ransa yana da rai amma wace rayuwar ta barzakhu an fahimci abin to wacce ake nufi a nan rayuwar da ake nufi ja'uka wa walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul ja'uka ana nufin sai a cika yawa ana nufin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano na ko gane ba bi muqtada shar'i wal lughati wal urfi wannan shine abinda wannan aya take faɗa a shar'ance a lugar larabci a al'adance in aka ce mun je gunwa ne to ana nufin mun je wurinsa ya ganmu mun ganci mun yi magana da shi a wacce rayuwa a wannan duniyar ba a cikin kabari ba kun gane wannan abun wannan shine zahirin abin da Allah ke nufi a Qur'ani kuma shine wajibin a tafi zuwa gare shi a fassara duk abin da za a kawo na cewa abin nufi shi ne a je kabarinsa to babu wannan zancen a cikin ayar qur'ani babu abin da za a kafa hujja da shi a cikin wannan ayar cewa ana nufin a je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nemi istighfari a ce ya rasulullahi ka roƙon min Allah wannan shirka ne da Allah Allah ya hana wannan ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi a rayuwar barzaku ana roƙonsa a rayuwar duniya a zo wurinsa a ce ba mu ba mu kaza ba mu kaza roƙon mana Allah a yi roƙon ruwa duk wannan an kuma wannan duka daidai ne amma bayan rasuwarsa babu wani daga cikin malaman musulunci sahabbai tabi'ai da aka ga sun halatta wa mutane a zo gun manzan Allah sallama da dalili ingantacce a zo kabari a ce ya rasulullah idan na zo ka neman mun gafara ko ba ka ce shi ya gafarta maka ba ka ce ya rasulullah ka roƙon mun Allah ya gafarta mun wannan Allah ya hana wanda domin manzan Allah sallama a yanzu a rayuwarsa ta barzaku ba a wannan mu'amalar da shi irin yadda Sun sayi na abubakar da umar da usman da aliyu dukkan waɗanda suka rayu tare da shi sahabbai kenan ba su taɓa aikata irin wannan abu sun shiga cikin halin damuwa ko ba su shiga ba ba su har suka yi ta fafatawa ma har da yaƙi ya auku tsakaninsu na saɓani idan da akwai irin wannan mu'amalar tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi da al'umma sai da tun wancan lokacin da kanti mun samu yadda za a yi magani kawai sai ajiya ji a annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ma da ransa haka kawai ajiya tsaya a bakin kabarin a ce ya rasulullahi to fa ga fitina ta faru wane ya ce shine kaza wane ya ce shine kaza a ce Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gun abokar ta ce a bata gado sai Abubakar je kawai sai tambaye shi a bata gogar a bata da diya tsona rikicin na tsinuwa ma ba a kansa duk da ba da ba zo yanzu har wani ya sa addinin su shine shine Abubakar ya ya zalunci Fatima ba ko mu gane wani abun ba ya shi ke sai da abokan da ya rasulullah to ga zafa abin nan abin da ka faɗa mana din nan cewa mu annabawa ba a gadan mu abin da muka bari sadaka ne yana nan ko kuwa wannan gado yana nan shi nan sai a ji murya sai magana da sai na abubakar ce ku je ka ba ta kayanta ya wallahi da abubakar ya gama da bai samu wannan tsinuwar da yan shi a suke masa bayan ko ba ka bane to me yasa ana ana da damar yin wannan abubakar bai wannan ba kun sabanin ma da suka yi a lokacin rasuwarsa eh, eh, za a yi masa wanka cikin kayansa da sutura ko kuwa ya za a yi suka yi sabani suka rasa yadda za su yi sai da aka yi musu magana inda shi ne mai maganar aida sun ji saboda ne shi ya riga ya fita daga rayuwar duniya rayuwar da ake da Allah yake faɗa ka san su masu a ƙoƙarin kafa hujja da ko wannan ayar ko wasu maganganun su ce a tuwaye ya hana a roƙi annabi annabi ai ya fi kowa ai a shi ma yana dare wannan duk sokanci ne yau in ana zancen dalili kafa ashe na yi zagi ba zaki ba ne ina nufin rashin wayo ne dalili ake so a kawo na ƙur'ani a kawo dalili na hadisan manzon Allah sallallahu ba ingantattu ingantattu sahiha sabita ba sai ma ka kawo watiri ba ko ahad in ya tabbata duk da masu wannan zancen za su yayi a babin aƙida ba a amfani da ahad to ai malaman sunna suna karɓar ahad ko a babin aƙida da aka kawo ahad daga manzan Allah suna ya halatta waɗannan zan zo maganar wasu riwayoyi da kabi iya ya kawo a cikin ashifa dangane imam maliku dangane da abu ja'far al-mansur cewa ya fuskanci kabari ya roƙi Allah madaukaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa istighfari mun kawo wannan amma wannan ba shi da isnadi Muhammad ibn Humayd Ar-Razi wanda ya rusu a shekara ta 248 shi ya ruwaito kuma bai haɗu da Imam Maliku da ya rasu a shekara ta 179 ba abu ja'far al-mansur shi kuma 158 ya rasu daga duk zancen ba shi da tushe amma sun za ga sun ɗauko wannan duk sai ta kakkaro moshi a matsayin hujja wannan babu hujja kuma maganar maliku a wannan matsala ma ko ta inganta neman mata dalili za a yi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga maganar imam maliku kun gane wannan zancen farko ke sannan matsala ta biyu da sukan kawo galibi isar wani al'utubi kun taba ji? ko ba taba ji ba sun kawo ta a littafan sufaye da yawa da suke ƙoƙarin nuna halaccin a zamanin yanzu mutum ya je kabarin manzo Allah san ya ce ya rasulullah ya neman mun gafara sai su kafa hujja da wannan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir fi aynasin alqur'ani an ce azo gunsa wai wata rana wani alƙutubi wai yana zaune a kowa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balaraban ƙauye ya ba a san balaraban ƙauye sai ya ce ya rasulallahi a gafarta mun a neman mun Allah ya gafarta mini Ya makamantan irin wani. sai ya tafi bayan utubi ya tafi gida yana bacci sai ya gani a mafarki manzan Allah ya zo masa ya ce ya utubi je ka gaya wa balaraban kawai nan cewa Allah ya gafarta yake wannan kissar ko isnadi ba ta da shi ballanta na abi shi a gano ingantacce ne ko ba shi haka kawai suke ambata su ibn hajar al-haitami su as-subki duk suna faɗa wannan kuma su ta kafa hujja waɗanda suka yi musu raddi su ibn abdul hadi dimashqi da makaman ibn nasiruddin dimashqi da makaman kansu da daliban ibn timiya da su ibn taymiya sun faɗi wannan kissa ba ta da asali duk sai musu fassara da cewa menene makiya manzan Allah ne ai hujja za a kawo ba zagi za a yi ba yawwa hujja za a kawo kamar da asasawa ne a cikin siyanatul insan da yake tattauna wannan matsalar yake cewa asali eh, la shari'a la luga la urfi babu abin da yake taimakawa wannan kissar cewa wannan kissar tana da alaka ma da wannan ayar kwata kwata ba ta da alaka domin abinda Allah madaukaki ya faɗa shine je gun manzon Allah sallallahu alaihi zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban zuwa kabarinsa daban almajidu ila annabi sallallahu alaihi wasallam la yashmal bi ayi wajhin min alwujuh almaji'a ila qabrihi an banjon nan cewa a je gurinsa kwata-kwata baya kunsar a cikin afradin abubuwan da zai kunsa baya kunsar cewa a je kabarinsa zuwa kabarinsa baya cikin wannan zancen sai aka yi a je gurinsa aka a je gurinsa ana nufin mai lokacin rayuwarsa bayan rayuwarsa kuwa wajibin kowane mumini in ya zalunci kansa to ya nemi istighfari tsakaninsa da Allah ya Allah ka gafarta mini ko a wannan gari yake idan ba haka ba kamar ka lazimta wa mutane duk wanda ya zalunci kansa in bai je madina ba ba za a gafarta masa kuma duk duniya ba malamin ke faɗi wannan zancen ko akwai yanzu idan ka ɗaga hannunka nan kai mai laifi ne kace ya Allah ya Allah dan istighfari kai ta istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi kai dubu duk ba za ka samu kowa sai saboda baka je madina ba ban ce an ce haka ba ban ce wani ya faɗi wannan amma dai wannan ma'anar ba ta cikin ma'anar da'uka ba kuwa iya rage abin ba kashi wa ce ba ragewa ake volume ɗin kuka sa yawa ah, ah, kun fahimci zance na? yawwa don haka har malamai suke cewa kamar sa sawani ke cewa wannan in aka ce wannan lafazi na ja'uka ya kunshi almaji ila qabrihi yalzamu kenan ya zama wanda zai je gunsa shi ma a barzaku yake ma'ana sai wanda ya mutu shi zai tafi gurinsa ko ba haka bane domin yanzu ba mai iya zuwa wurin ya magana da shi magana dai cewa yana ji ana kawo hadisan sai ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da sauransu waɗannan umur ne da suke aukuwa bi muktaba alhayatil barzakhiyya wanda kuma mai rayuwar duniya bai san yadda wannan abin ke aukuwa ba duk wanda ke duniya bai san yadda ake dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya amsa sallama ko akwai wanda ya taba ganin yadda ake yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu labari idan mutum an binne shi mutanen da suka binne shi sun juyo suna tahowa ya ba mu labari annahu yasma'u qara'ani alihi yana jin takun takalmansu ko to shin su wanda suke wajen su ma suna jin yadda yake ji babu mai ji ko saboda me saboda rayuwarmu da tasa daban shi a barzakh ne ce Allah ne ke isar masa da sautin ba lalle ya zama cewa da kunnansa na duniya da muka san shi da shi domin an zare rai yanzu baya tare da shi waccan rayuwar wata iri ce irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin rayuwar shahidai suna nan a cikin aljanna suna yawo fi hawafil Irin ko a cikin makoshin abin nan eh, tsuntsaye koraye suna yawo a cikin aljanna wannan jin labarin ne bar Zaku ne yadda abin yake aukuwa ba mu san hakikarsa ba to haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi yanzu a cikin kabarinsa na'am ya tabbata rayayye ne rayuwa wata iri amma ta barzaku irin rayuwar da shahidai suke yi wa afdal tunda ko huwa afdalu min ash-shuhada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne shahidi to wannan duk mun yarda da wannan amma cewa ana mu'amala da shi irin mu'amalar ta duniya ka tashi ka je yanzu Dantan eh, zancen wasu yahudawa ko a talmud a zaba ku labari wani malamin yahudawa yana cewa su za su je wurin mutumin da ya mutu sai su tambaye shi a ina ka boye kaza da kaza da kaza sai ya musu sai su dawo sai a je wurin sai a ɗauka wannan kuma duk ƙarya ce ta ta malaman su da don su halatta wa mutane ko su girmama kansu a gunsu su nuna cewa sun suna mu'amala hatta da matattu a tarihin ɗan adam ba a san wannan ba sai masu harka da aljanu da tsafe-tsafe da makamancin wannan amma normal mutum musulmi baya mu'amala da wanda ya mutu kuma babu wanda ya isa ya ce manzan Allah sana salama bai mutu lafazin mutuwa haka Allah ya amfani da shi a cikin alqur'ani ba rashin ladabi ne ga manzan Allah sana salama na na'am annabi sana salama muna faɗa ya rasu a ce ya baku, ko ya mutu duk girmamawa ce a faɗi wannan saboda ana da lafazin mutuwa kamar an masa rashin ladabi to amma tun da yake a cikin alkur'ani ni ban yadda a cikin alkur'ani akwai lafazin da Allah zai amfani da shi akwai rashin ladabi a ciki wanda yake daukar lafazin alkur'ani shine yawa alkur'ani rashin ladabi an fanci irin waɗannan abubuwan ku daina gudu su kawai saboda irin wannan amma fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin kuma ai masa maganganu na galatai irin yadda zaka yi wa dan uwanka ko wani mutum wanda ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar a yi masa magana ko a yi magana a kansa maganar da za ta nuna rashin girmamawa amma abin da nake nufi lafazin mutuwa lafazi mai shar'i ba zagi ba ne ba kaskantawa ba idan akwai zagi ko kaskantawa a ciki to Allah ba zai amfani da shi ba kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba abin kyama ba ne abin da Allah ya amfani da shi ya fi ka sanin tsarkin lafazin da zai amfani da shi tuhumar wannan lafazin matsala ce ku kyale wannan maganar mu dawo kan yakin maganar babu dalili kuru-kuru a kan cewa abin da ake nufi da wannan aya shine mutum ya tafi ya ce manzan Allah sallama ya neman masa gafara a gun Allah cewa a je gurinsa shi ya karfafa mana wannan magana cewa ana nufin lokacin rayuwarsa ne ko ba ka bane domin in yana da rai manzon Allah sallallahu wanda eh, yaron da aka haifa ma a gari a zo da shi wurinsa ya masa addu'a neman tabarruki ne saboda Allah sallallahu alaihi yana da albarka komai nasa da albarka an gani idan ana roƙon ruwa a zo a ce ya rasulullahi kai ne annabin Allah ka daga hannu ka roƙi Allah ka roƙan mana Allah ai ruwa kuma ya daga hannu ya roƙa kuma Allah ya zubo da ruwa yana ba kafin ya sauka gemun sa har ya jike da kuma ba ko gajimare waye mai wannan Allah ne yawa manzansa karama da mu'ujiza da aya to amma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi babu ba a cewa mutum ya je gun manzan Allah sallallahu da irin wannan ma'anar ta rayuwar duniya da ana haka to wallahi da abubakar da umar da usman da aliyu da su sauran manyan malamai duk da mun ga sun fahimci wannan zance wacin isa ko ta ajafa ba ingantacciya ba ce da aka a ta sai magana imam malik haka nan wannan maganar kutubi babu zancen inganci a tambayi malaman hadisi duk sun san haka haka ke nan magana ta ina ta kai ka kissar utubi la mahallala ha a wannan aya an faɗi wannan ja'uka saboda dama zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa ƙarin falala ne wajen neman gafara a wurin Allah saboda mai addu'arsa ita kaɗai abin nema ce kai yanzu da kai addu'arka inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai da kai taka a gida da ka je gun annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi a roƙan mun Allah kaza wace ce ta tafi karbuwa wato mata kalle ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to abinda ake nufi da wannan umarin sun uka a rayuwarsa ba a bayan mutuwarsa to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibin kowanne musulmi shine me ya istighfari ya roki Allah ya gafarta masa ya tuba ga Allah a duk da yake a duniya an gani a ko'ina a cikin gidansa a masallacin garinsu duk inda ya aikata ko ba a nan ya aikata laifin ba to ya nemi gafarar Allah a duk da ya samu dama in zuwa yayi masallacin manzan Allah ma alaihi wasallam baya cikin umarni ya je ziyara kabarin manzan Allah sai ya daga hannu sai ce ya rasulullahi tunda Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka to gani na zo ya rasulaka wannan wa fahimtar sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta ce ta bid'a tsakani da Allah yawa malaman musulunci can na baya babu wanda ya fahimci wannan na'am ka sai mutaakhiruna min al-fuqaha kamar da malam ibnu taymiya ya ambata su suka fahimto irin wannan kuma fahimta ce wadda take gurguwa an gane gurguwar fahimta ce la yadullu laha la al-kitabu wala sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba kaskanta darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba rage masa ikon da yake da shi bane a'a tabbatar da cewa abinda ake ganin yana da damar ya yi shi a nan Allah bai nuna yana da damar yin wannan abu cewa ka je ka ce neman maka gafara ya neman maka gafara yana cikin kabarinsa kai kana rayuwar duniya shi yana barzaku wannan abun babu shi an gane wannan abu wato matsalar da take faruwa ya uwa musulmi ita ce su masu bin hanyoyin musamman sufaye ne da kuma sauran masu bidiya abin tausayi dangane da su shine karime karime don su tabbatar da wani abu da suke so ya tabbata wallahi in wannan abun ya tabbata da dalili shar'i qat'i la da menene mutum zai cutu da shi in ya ce aje aiki babu ko ba ka bane babu abin da za ka cuta don ka ce a yi abin da ya tabbata ina ce yanzu duk zancen da muke yi abin da ya tabbata abu kaza ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce kaza in ya ce yana nan shi ake nema bai ce ba ba a shar'anta ba shikenan sai a bashi an gane wannan zancen yau da haka manzo Allah san yana nan da darajarsa da girmansa kuma rayuwar barzahu yana cikinta to mu kuma da muke duniya yadda su abubakar ba su yi mu'amala da shi suna rayuwar duniya shi yana barzaku, su yi mu'amala da shi ta tsakanin mai rayuwar duniya da mai barzaku ba to haka ba za mu ba haka za mu haƙura an fahimci abu mu nemi gafarar mu daga ubangiji mu yi addu'ar mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ba za a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba mai iko a kansa sai Allah ba amma abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da iko a kansa a rayuwarsa lokacin da yake dare, an nema ya bayar an nemi abin duniya ma ya bayar hmm? an nemi addu'a yayi kuma an ci nasara yayi magana yanzu irin abubuwan da ake so a samu warware wasu kamar da na ambata da hukunce-hukunce na shari'a da abubuwa da aka zo da su ake aiki da su har sahabbai su sabani a tsakaninsu akan matsaloli na fikihu inda ana wannan wallahi da yanzu duk duniya ba sabani ko ko za a samu sabani ai magana mai sauki ce kawai zai a biya ma kudin jirgi kawai sai a tafi biyu ya rasulullahi mai hukuncin kaza ko sai da ana yin haka wallahi da an ji daɗi da duk duniya mun zauna lafiya wallahi duk sabanin nan tsakanin su wane da su wane da wane ba ya wani wane sallah da rikicin kaza da kaza da duk da babu shi kowane shehi zai tafi gun annabi na annabi baya karya kuma mu sa tsaye ce ba zai gaya wannan kaza wannan ma a gaya masa kuma wani abu daban ba kana jin wannan to ka san dole akwai karya a wani kuma wallahi annabi baya karya zaka in ka ji wani ya zo ya ce an ce masa kaza wani kuma ya zo ya ce an faɗi ma wani abu daban to an san su suka yi karya to duk din ai maganin wannan dama ya roki Allah Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ko la taj'al qabri 'idan ko yuksaru tilbad ilayhi za a yi ta yawan zuwa a zo a yi ta neman wani abu na duniya a gurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi daga wannan ko nan jan ko ba ku gane abin da ke nufi ba inda da damar tambayar sa irin waɗannan tambayoyi kuma har a ga amsa da shike ne kuma balantana istar utubi ma asali mai ce in ma da ta inganta sunan ba mafarki kuma utubin nan ma ba a san waye ba hmm? an ce ne? eh dama a arabi aka ce a faɗi sunansa ba waye da wa suka haɗu waye ruwaito kuma wannan ma an ce zai iya zama a kowane zamani hmm? wasu suna da wasu shubuha ganin ibn kafir ya ambaci wannan isar usubi din amma ba inganta ta yi ba ba inganta ta yi ba irin abin da wasu ne suka faɗa ya ambata da kuma abubuwan da suke cikin littattafan tafsiri nawa ne wanda ba su da asali shi ambatan magana a cikin littafi ba shi ne hujja ba ya san dai ɗaliban ilimi a duk san wannan amma na san abun mutane da yawa da ba san ba zan sai ba su sani ba amma dai wasu usus na ilimi sun jahilce su eh, musamman dai masu dora eh, abubuwansu na addini da atsifa sufaye musamman za ka ga waɗannan irin abubuwan sun dame su kuma su ba hujja ne da su a kai ba ta ci to waye ya hana ai ba zancen hanawa ake ba ko to me yasa ba zai yiwu ba dan ba zancen ba zai yiwu ba ake ya ya yiwu kuma ya tabbata an samu dalili mai tabbatar da cewa ya yiwu halar ra'asi wal aini sadin mun sallama amma zancen da ake wannan kissa kariya ce ba ita haka ko kawar da mutum zai shi ne ya kawo tabbacinta an gane sannan kuma sai a zo a kalli daga manzan Allah aka ruwaito ko daga waye Wancan ta farko ta shafa da imam maliku bata inganta ba to in mutum ya ingantar da ita ma ta tsaya kan cewa maganar imam maliku ce Abin da maganar za ta samu shine mai a ce ta kai matsayin a iya kallanta a yi saɓani a kan matsala amma ba ta zama hujja ba shi ko utubi da ba a san waye shi ba a arabi ba a san waye shi ba to wanda ya rubuta shi ya sanya da zai da kayan shi ke na ko ba haka bane Allah sauta Allah ya kyauta waɗannan matsaloli suna da sauƙin a fahimce su amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa fahimci na ne muka tsaya akan wannan bincike cewa wannan maji'i zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi rayuwarsa ne domin siyakin haka yake nuni siyakin yana nuni haka ne saboda kasancewar istighfari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama a nemi ba a rayuwarsa ba ba zai yiwu ba hmm? amma bayan mutuwarsa to ba a neman komai a wurinsa sallallahu alaihi wasallama abin ne da ake nema na ko na yi maka addu'ar ko wani abin duniya ba a cewa ya rasulullahi ba ni kaza kai kana duniyan nan shi yana kabarinsa wannan abin bai halatta ba malam yace bal zalika shirkun kai wannan shirka ce shirka ce da Allah ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun ana wani magana duk sai ku wani iskun shi tsoro guje ne kun yarda da zancen ko ku yarda haka magana take saboda wannan sufayen sun rikita wa mutane addini wallahi sai faɗan wannan sai ya zama wani abu da sai mutum ya rika jin wai kamar ya rage wa annabi daraja wallahi ku daina wannan abin nan musulunci yana nan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi har yau shi ne duk abin da aka cuso cikinsa kuma Allah maɗaukaki zai bayyana wa al'ummar musulmi a gane shi. Yau ba a roƙon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a yanzu yana cikin kabarinsa ka ce ya rasulullahi ba mu wani abu wannan bai halatta ba ba saboda ba shi da daraja ba saboda ba zai iya ba a yanzu mai yin wannan shine rabbus samawati wal ardi kuma wa huwa hayyun la yamut an fahimci wannan abu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana tauhidi ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تجي من يوم تالي